barkanmu da wannan lokaci yau lahadi ba insha Allah gobe za mu rufe wannan tafsirin da ikon Allah in Allah ya yadda yau lahadi 25 mun tashi rana ta 25 na wannan azumi Allah ka yafe mana Allah ka sa muna cikin yafaffu Allah ka sa muna cikin yantattu wata ya zo ƙarshe muna cikin wannan masallaci masallacin al'afat masallacin al'afat <clears throat> cikin wannan anguwa ta nasarawo a cikin garin gombe a wannan ƙasa mai albarka najeriya allah ya ƙara mata albarka jiya mun amsa wasu tambayoyi mun yi tafsiri kaɗan mun amsa tambayoyi to tambayoyin suna da yawa ne kuma gaskiya galibi tambayoyin suna da muhimmanci wasu tambayoyin galibi an amsa su a cikin wa littafi na almasu'atul baziya fi almasailin nisa'iyya na Sheikh Abdulaziz ibn Abdullahi ibn Bas tambayoyi ne da amsoshi guda 1500 so na kasance ina bibiya galibin tambayan da ta fito anan wasu tambayoyin sai na gansu anan sai kawai sai zaman su nake so mu bi wanda har gobe ma in Allah ya kai mu su din da mu ci gaba da bi za mu yi karatu na minti talatin bayan mun gama karatu na minti talatin sai mu yi jawabin rufewa sai mu ba wa bakinmu abin magana minti biyu uku don ba daɗewa za a yi bayan allah da tara dai kam in allah yadda mun fara sannan ƙa'ida ƙa'ida ita ce hisba hisba hisba a kin zo ba alaikum sala gobe idan Allah ya kai mu karfe tara saura minti biyar duk wanda bai shigo ba an rufe kofa tara saura minti biyar sai ya zama na kawai official ne kaɗai za su shigo official ɗinmu za mu ba su takarda su ma duk wanda shi ma ya je da takardansa ba zai shiga ba ta nan wurin bakin mu in sun zo su ne za su zauna ta nan gurin su kuma za su zo da yan sandan su da kowa da komai nasu su za su shigo shine dama bayanin gane mu faɗa kowa ya sani kowa ya sani so duk wanda ya zo gobe da wuri wannan iya gaban nan kadai yawwa banda nan banda nan nan na bakin mu eh, nan na bakin mu nan na bakin ku eh insha Allah Allah ya mana jagoranci <clears throat> mai tambaya ta farko mai tambaya ta farko wannan baiwar allah jiya tun ranar alamis ta tseda ne saboda mun yi wani karatu da ya shafi zuwa gurin bokayen da ya shafi wani abu dai na abin nan tashin hankali irin na wannan harkar boka da sauransu wallahi baiwar Allah ce mai tsoron Allah zahirin alamunta 'yar uwata ce maza maza so tana tambaya <clears throat> game da hukuncin wasu daga 'yan uwanta sun fada cikin shirka da bokanci wasu daga 'yan uwanta amma duka abin da take gani ba su ma sani ba tana da marar lafiya marar lafiyanta har ya zama da an kai shi wuraren bokaye da sauransu lokacin baya cikin hayyacinsa to tana cikin damuwa game da dan uwanta da lafiya wannan shine imani na zuciya dan uwanka ya shiga wani hali kai ta damuwa yadda al'amarin yake shine ne. duk wanda ya aikata shirka ba tare da ya sani ba sai daga baya ake bashi labari ai wannan abin da kai shirka ne ko kuma wata ya rasu baya raye a ce ayi a ce wani ai ya mutu akan irin wannan aikin na shirka da sauransu amma bai sani ba na farko shirka mummunar mummunan zunubi ne babban zunubi ne ita matsalarta Allah ba ya yafe ta bai maka alƙawari zai yafe Allah bai alƙawari zai yafe mushriki ba matsalar ta kenan na farko na biyu Allah ya ce zai sa shi a wuta na uku mushrikin ya shiga wuta ba zai fita ba <clears throat> da yadda fir'auna da hamana da duk wani kafiri da kasari ya kai makura a kafirci in sun shiga wuta ba za su fita ba to haka mushriki ko da shi ake sallah a masallaci in dai ya mutu yana kan shirka to ba zai shiga wuta ba zai shiga aljanna ba in ya shiga wuta kuma ba zai fito ba domin Allah ya gaya mana <clears throat> ya ce walau ashtaraku la habita anhum ma kanu ya'malun annabawan Allah yake gaya wa amma yana magana da mutanen annabin yace duk annabin da annaba za su tara kansu duka ba za kuma su yi ba da duk annaba za su haɗa kansu su yi shirka da Allah ya rusa duk ayyukansu annabi fa ku duba in annabi zai yi shirka za a rusa ayyukansa ina ga ni ina ga ke ina ga saura sannan sai Allah ke cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura za a bujiro da duk aikin mushriki duk ayyukan da kai sai an jero su sai amir su su zama kaman dusa kaman kaman toka kamar hayaki kawai sai a watsar da su ko shikenan sun tafi baka da aikin komai sai a ce a wuta da mutum Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta wanda ya shirka da shi kai shirka ka mutu kana shirka amma Allah ce zai gafarta wani wanda ba haka ba shi ma in ya ga dama wanda ba shirka ba in kai idan ubangiji ya ga dama ya yafe maka in bai ga dama ba ya azabtar da mutu. wannan tsanani ne aka yi a kan shirka an yi tsanani sosai da sosai a kan shirka amma idan mutum ya mutu yana shirka bai san cewa shirka ba ne ba misali abin da ke faruwa da mutanenmu cuta ta ƙici ta ƙi cinyewa a je asibiti a yi ta gwaje-gwaje a ga lafiyar mutum kalau a ce mayu ne a ce yan bori ne a ce sihiri ne a ce tsafi ne a ce kaza ne sai a ce kawai a ɗauke shi a kai shi gurin bokaye a kai shi gurin yan bori a kai shi gurin yan secret society a kai shi gurin malaman da ba su da tabbas mun tattauna kwanakin baya game da sifofin yadda ake gane wannan malamin boka ne yanzu ma zan faɗi wasu daga ciki kaɗan wani za a gan shi da ƙur'ani ma yake yin maganinsa da ba ai aljanu ma ƙur'ani za su ce ka karanta yanzu aljani ma idan yana so ya ha'ince ka in aka haɗa ki da aljani da zai miki aiki sai ce to a gaya mata na farko ta je ta yi sadakan ƙur'ani na biyu ana so ki karanta suratu ali imrana sau bakwai sai ya nuna maka duk abin da ka ga a zahirinsa gaskiya ne sai ya nemi shirka guda ɗaya sai sa ka sai kuma ya ɗora ka abin da yake so ya ɗora ka dama haka suke dama haka suke dama haka suke to boka duk malantansa duk ƙur'ani da yana riƙewa idan a cikin tambayoyin idan a cikin abin da zai gaya maka shine ya tambayi sunan babanka duk malamin da zai ce me sunan babanki ki ce kaza ɗanki na fari ko na uku ko na kaza me sunansa daga nan boka ne duk malamin da za a ce gashi nan ya ce a ji a ɗauko hular mai gidanki ko hular marar lafiya ko a zo da takalminsa na kafan dama hajiya da ja السلام عليكم تالي a ɗauko takalmin ƙafar dama ko a ɗauko ƙasar da yake takawa wannan boka ne boka ne duk wanda zai ce yau kin tashi babu sa'a ki sadaka da kaza boka ne duk wanda zai ce a nemi kaji sai an yanka kaji kaji nan kuma ba a gidanki za a ce ki cinye ba ba a gidanki za a ce ki ci ba wai shi za a kawo wa wannan boka ne ko gidanki aka ce ki ci kajin in an miki sharadin sai kin yanka boka ne duk addu'ar da ba a yin ta sai an zubar da jini a ce fa wannan amsa ta ba za ta yiwu ba wannan sai an yanka kaza sai an yanka kaza boka ne duk abin da za a gaya miki a ce sai kin koma guri kaza ki yi ba za a yi shi a tsakar gida ba za a yi shi a waje kaza ki koma angle na gida ki je ki yi kaza boka ne duk wanda zai ce miki ki je ki nemo tsakuwa akwai wanda aka zo aka ce masa ya je ya nemo tsaki tsakuwan ba tsakuwa ba duwar watsu wanda girman su kar ya fi girman kwabo cycle ɗinsu zai je nemo dutse dubu kuma kun san inda ake neman dutse dubu a hancin kogi hancin kogi zai tafi menene hancin kogi shine duk inda wasu aka samu kananan canals da suka zo suna feeding kogi to sai ka je sai ka bi gurin da ba ruwa sai ka tsinto duwatsu na ka samu dubu bai da lafiya yana kwance bai san mahalin da yake ciki ba yan uwansu suka nemo dutse dubu aka ce wai a je a dafa dutsen nan daga nan ka sa hauka ne wai a dafa dutse aka dafa dutse ruwan yayi ta tafasa sai aka ce to wannan ruwan wallahi malam malam guri na yaso yana wannan tambaya dai wannan ruwan da shi za a yi maganin kaza wannan boka ne boka ne to akwai sifofin bokayen mun faɗe su wajen sifa abin nan ɗari da wani abu a kutuba da muka yi guda biyu to duka da irin wa'annan abin nan da wanda ya ce in za ki yi aure sai kin kawo sunan mijin da sunanki akwai da suke in sun zo sai a duba sunanki misali kan na kira sunanki ma ki ce na misali da sunanki bari yin sunan kakata misali sunanki maryama kin ga hudu ko to maryama kan ai kai ta bada misali da ita maryama kin ga hudu ko to sai a zo kuma sunan namijin wanda zai aure kin shi ma bari yin na kakana ibrahima yana gani sai ce ma ma anya daga farko sai ce anya akwai sa'a kwa wurin nan ma da ma a ƙarshe to sai cire wannan mai sai cire wannan mai sai koma can mar sai ce if sai kin garan ma da matsala na farkon ya daure na farko can ma na farko ya daure na farko nan ma akwai problem to bari mu dauki number na tsake to sai ya buge bugen nambobin sa idan nambobin tsakiya aka samu ɗaya biyu sun hadu sai a ce ba za a yi auren nan ba ki hakura wannan boka ne akwai horoscope ba kusan horoscoping ba horoscope wanda mutanen india suke shi ma aiki ne da numbers za a ɗauki sunanki da sunan wanda zaki aura sunan babanki da sunan babansa da sunan wanda sai a haɗa to nan gurin akwai calculation da suke <clears throat> suna yin calculation sai ce wannan auren ba zai yi ba bokanci ne akwai aiki da kwano akwai kwano bagwanja da za a sayar miki wannan aiki kina yawan bari <clears throat> cikin mata tana yawan bari in kika yi aiki da wannan kwanon cikin ba zai zube ba bokanci ne don malamin da zai ce miki bari in baki wannan hayakin wannan hayaki ne ki tira da kanki ki tira da cikin gidanki ki tira da kaza <clears throat> sannan hayakin ana hada shi da kaza bokanci ne sannan duk malamin da zai baki abin da zaki daura a jikinki kin ga wannan in dai kina ɗaure da shi ba za boka ne wannan matsala ce mai faɗi shi sa na fada data to duka irin waɗannan shine alamun boka bokaye sannan duk malamin da kika je shi ma ga wata sifa wanda ita ce ma za ta fito muku da abin a fili duk mutumin da aka yi shi aka ce bari a je gurinsa aka ce miki wai malami ne kina zuwa idan kika ga gurinsa ana cakuɗe maza da mata ko kuma bai damu da maza da mata da suke zuwa kansa ba ko kuma idan ya zo mace daga shi sai ita ya ce to mu shiga ɗaki ba da matarsa ba ba da kowa ba kuma watakil ɗakin ma rufewa ake wanda ɗan iska ne ma ba ma maganan boka ba ɗan iskan gari ne wannan hukuma ta ji ya dace ta ɗau mataki a kansa to haka gudun da aka samu ana cakuɗe maza da mata <clears throat> ga wasu sifofi da yawanci suna fitowa <clears throat> babu yadda za a yi malamin kirki ya zauna cikin kazanta kina zuwa gurinsa idan kika gan shi kazami ne haba don Allah yanzu ke kina da tsaftanki kina da tsaftanki a cikin gidan mijinki ma ba kya zama ki yadda mai gidanki ya zo face kin kin feshe jikinki da turare kullum kina cikin kanshi ga mai gidanki a wuni sai kin yi brush sau wajen bakwai saboda tsafta ɗakinki kullum sai kin sare shi sau ɗari da talatin. saboda ɗaya akwai matan da tana tafiya tana tafiya tana dawowa kaka ce ka kaga biron nan sai kaga an yi haka shi ma shara ne ba gyara ma ba wata tana shigowa abin da ta fara duba sama kai littafin nan bai ba sai a dan gyara shi tana wata yadda ka san aljanu bana aljanu suna da kyau kullun gyaran daki kina da irin wannan tsaftan amma ki je gurin malamin da minti biyar da za ku tattauna da shi ma kamar zaki amai saboda kazanta kuma ki dauka wannan malamin Allah ne malamin Allah shi ne mai ƙazami boka ne haka ki je wai sunansa malami amma kina zuwa matansa babu hijabi babu alama ta addini kina zuwa ma in baki sa'a ba ashar zaki ji bakin 'ya'yansa. wai kuma wannan wai shi zai warkar da zuciyarki wai kina da ciwon zuciya wai wannan wai shi zai warkar miki da shi boka ne to mu je amsar mu ta ƙarshe duk wanda ko ya mutu ko kuma Allah bai kashe shi ba amma yana raye ya samu labarin abin da yake shirka ce a halin da bai sani ba wanda yake raye insha Allah malamai suka ce ana masa fatan Allah ba zai kama shi ba in ya tuba a ce ai abu kaza bokanci ne abu kaza ya ce Allah Allah na tuba kai ta istighfari wannan ana sa ran Allah zai yafe masa za a kankare duk abin da ya na zunubi a baɗin tun da bai sani ba to daga nan kuma kar mutum ya sake wanda ya rasu fa wanda ya mutu yana cikin wannan abun fa wanda ya mutu yana cikin wannan abun shi kuma al'amarin sai yana wajen Allah subhanahu wataala yanzu mu ne a zahiri muke ganin shirkan yayi la'alla idan ubangiji ya ga dama zai ga zuciyarsa da manufarsa da rashin sanin abin da yi Allah ya ƙi azabtar da shi akan wannan shirkan da yi baka isa ka masa hukunci cewa mushriki ne ba baka isa kuma ka yi hukunci cewa mumini ne ba sai ka bar masa labarinsa zuwa ga ubangiji yawwa wata daga cikin sufofin boka na manta ban faɗa ba duk mutumin da yake nuna kamar ya san me ya faru da kai ma ya nuna ya san gaibu wannan boka ne wai shi har akwai ta tabata za a je a gaya masa tabata zai ce a kawo igiyan dinta a ɗauko kaza a ɗauko kaza za a yi wani abu da shi wannan boka ne wannan take tambaya take cewa ta ji wa'azi ta ji an yi maganganu da yawa game da suwaye ne waliyai waliyai ba sa amfanar da mutum idan ba sa raye waliyai da kuma duk wani wanda ya rasu ba ya amfanar da kai ba wani wanda ba wanda baya raye da zai iya amfanar da kai ta ce da ta ji wannan karatu din sai ta ce tana fada a gida tana cewa duk wani abu da aka ce maka wai wannan waliyi ne na akwai waliyai ko kuma mutum ya mutu a ce za a iya roƙansa yana cikin kabarinsa ko mala'ika ne ko annabi ne ko waliyi ne an ce ba kyau sai ta je tana fada a gida sai mutan gidan suka ce ashe ke kafira ce ashe ke ba musulma ba ce suka ce to bari ki ji wayannan waliyan da kike zagi tace ani ba zakin su nake ba cewa nayi ba za su iya amfanar da ni da komai ba ubangiji shine mai amfanarwa shine mai cutarwa sai suka ce to ai wanda ya faɗi haka ma za su masa dukan tsaya a cikin bacci suna ganin kowa idan sun idan ka kwanta bacci to sai ta aiko take cewa amin wasi amin nasiha game da wannan to sai malam ya fara bada nasiha yake cewa ana yin nasiha kowa ya ji tsoron Allah subhanahu wataala tsoron Allah ka sa Allah a zuciya ka dauka shi ne mai azurta ka shi ne mai raya ka shi ne mai kashewa shi ne mai ka sa wa'annan <clears throat> sannan ka ƙuduta a zuciyanka lafiyan nan da ka samu yanzu ka zo gurin tafsiri tsira da za ka samu duniya da lahira ta yadda kana bauta Allah subhanahu wataala shi kadai duka wannan dacewa ce ta ubangiji sannan ka san cewa ba za ka samu tsira ba ta duniya da ta lahira ba za ka iya bauta ubangiji shi kaɗai babu shirka ba sai ya zama na kana bin Allah subhanahu wataala kuma kana bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da ake faɗa kuke cewa shin akwai sahabban da suka yi haka yanzu tun da muke mun taɓa jin wani sahabi a duk karatun da muke fa mun taɓa jin wani sahabi ya zo shi kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu yana cewa ya kai annabi muna da matsala ka yaye mana damuwa don Allah mun taɓa ji sahabi dai mu ji ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam gashi kuma suna kusa da kabarin annabi ba mu taɓa jin wani ya je ya ɗaga hannu ya ce ya annabi Ya yi min damuwa ba ya annabi biya min bukata sallallahu alaihi wasallam ba mu taba jin wannan ba balma abin da muka samu idan annabi yana raye ya halatta a je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a roƙi addu'ar annabi a yi tawassuli da addu'ar annabi shi yasa lokacin da ruwa ya yanke a cikin garin madina sai wani ya zo ya samu annabi ya ce ya rasulallah dukiya a gona tana lalacewa tana bushewa dabbobi suna mutuwa saboda rashin ruwa mu ma jama'a muna cikin matsala ya manzan Allah ka nema mana ruwan sama kaga saboda annabi yana raye ka roƙa mana ruwan sama annabi yana kan mimbari saboda annabi badaɗan ubangiji ne sallallahu alaihi wasallam a take sai annabi ya tsaya addu'ar annabi karɓaɓɓiya ce sai annabi ya daga hannu ya Allah ka sauƙa mana da ruwan sama Allah ka sauƙa mana da ruwan sama annabi bai sauƙi hannunsa ba face ruwa ya ya ya jike dukkan cikin garin Madina an gama sallan juma'a da kyar sahabbai suka koma gidansu saboda addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana raye aka yi wani sati da kyar aka zo sallan juma'a ruwa ya ki daukewa sati guda aka yi juma'a ma da kyar aka fito ruwan ya ciki ko'ina aka sake sati na biyu ba a je kasuwa ba masu suyan ƙosai ba su yi ba masu suyan masa ba su yi ba hajiya mai tuwo ba ta dafa ba duk wanda yake sana'a mai dabbobi duka an gonar ma babu saboda addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo sati na biyu to sabai hankali ya tashi kowa yana tsoro kuma mu faru wannan mu muka ce ayi addu'a mu muka ce ayi yanzu ma je mu ce annabi kuma a fasa yayin za a yi ne kam to an ce wanda ya faɗi addu'an nan ko balarabin ƙauye ne shi ba da kunya ai tunda shi ya mafi ba jin kunyan kowa sai ya sake komawa annabi ya hau min bari ga ruwa ana ta sai ya sake koma ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce ruwan nan yayi yawa ba ma son sa la ilaha illallah da bari mu ji annabi me zai masa fada zai ce ai ba a cewa ba a son ruwa ya ce wallahi mun gaji da shi sai ma ya gaya wa annabi irin addu'an da yake so ya sake gaya wa Allah kaji wai shi zai wa annabi laƙani ba ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi wannan ruwan yayi wani guri banda nan kam yana gama faɗa sai annabi ya daga hannu ya ce ya Allah hawalaina la alaina yanzu dai kam ruwan nan a kai shi gefen mu ba a kan mu ba ruwa ya wadatar da mu Allahumma hawalaina la alaina kafin ya gama sai ga ruwa ana ganin yana haka sai ga ruwa yana haka sai ga ya dauke cikin garin Madina gaba ɗaya yayi haka ya tafi wani garin kuma da ba a ba su ruwa ba Allah sa can din ma yi sati biyu dai to yanzu kun gane wannan kissan kun gane ta to bayan annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam annabi baya raye ya faku sai irin wannan abin sai ya sake faruwa babu ruwa zamanin sayyidina Umar don Allah in ana zuwa kabari a nemi addu'a sai na Umar ina zai je ga kabarin annabi kusa da shi a gidan yarsa a ɗakin ƙawar ƴarsa ita ce aisha sai ya koma kabarin har ciki ma za a ba bude masa ya shiga amma sai na umar sai ya taho wajen abbas ibn abdul muttalif babban annabi sai ce ya kai babban annabi mun kasance idan damuwa ta tashi muna zuwa gurin annabi ya roƙa mana allah annabi ma roƙa musu allah ke ba yi musu yake ba yanzu manzan allah sallallahu alaihi baya raye kai babban annabi ne yanzu mun zo gurinka ka roƙa mana allah ya saukar mana da ruwan sama ba su je wajen annabi ba saboda baya raye wanda baya raye ba a roƙonsa wanda ma yake raye ba za ka roƙe shi ba sai abin da zai iya yanzu ka yi zuwa ka je ka samu annabi ka ce ya manzo Allah ka kashe ni ba ya caka maka wuka ba komai kawai ya ce ka mutu ko kuma ya zan Allah na zo gurinka mahaifina ka tashe shi shekaransa bakwai da rasuwa ka aika tasar min da mahaifi annabi ba zai yi wannan ba ba nasa ba ne. ƙur'ani ya nuna mana ba aikinsu ba ne na ubangiji ne ko ka zo ka samu duk wannan babu su <clears throat> duk da girman su da Allah subhanahu taala ya ba su don haka akwai waliyai duk wanda ya ce maka babu waliyi to ba suna sunna ne. akwai waliyai suna nan kuma ƙur'ani ya tabbatar mana da su <clears throat> kuma waliyin nan ba wata riga yake da ita ba wallahi a cikin masallacin nan watakil akwai wata waliyar Allah ce tana cikin ba wanda ya santa wani walin ma bai san kansa ba akwai waliyai Allah ya ba mu sifofin ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun lalle waliyan Allah babu tashin hankali babu razana babu kaza su kenan kun ji su na farko alladina in sun a kiyama ba za su alladina amanu wa kanu yattaqun su suna da imani kuma suna tsoron Allah kana wajen za a samu wali waliyya akwai waliyi amma ya za ka yi ka gane shi wannan wani abu ne daban kuma masu girma ne a wajen ubangiji annabawa su ne suka fi kowa girma su ne waliyan Allah na farko wannan Allah ne ba su certificate su annabi duk wani annabi waliyi ne sai waɗanda suka zo bayan su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine shugaban kowane annabi shi yafi kowane annabi sai sahabbansa sai sahabban sauran annabawa to amma duka Allah bai ce a bauta musu ba yasa Allah ke cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum Allah ce ya ku mutane ubangiji za ku bautawa ud'uni astajib lakum Allah ce ni za ku roka ni ne zan amsa muku bai ce ka roki kowa ba wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ba umarci kowa ya bauta kowa ba sai Allah shi kadai zalikumullahu rabbukum lahul mulk wallazina tad'unahu min dunihi la yamlikuna min qitmir wannan shine ubangijinku shine mamallakin komai wayanda kuke kira ba Allah ba ba su mallaki ko ƙwayar zarra ba ba abin da za su yi muku Allah ne mai iya komai kar ka roƙi waliyi kar ka roƙi annabi kar ka roƙi mala'ika kar ka roƙi kowa sai Allah wasu zaka ji suna cewa wasu zaka ji suna cewa wannan duk malamin da zai bada misali da irin wannan misalin da zan faɗa to bai san menene aƙida ba akwai son zuciya ta tare da shi a gaskiya a iliminsa ma za ka rena shi ka gaina wannan misalin wai sai ka an ce wai ka ji an ce ba za a roƙi annabi ba ba za a nemi taimakon annabi ba ha to wai yanzu idan kana tafiya idan ka ga wasu za su ci mutuncinka ga polis yana zuwa ba za ka ce polis taimake ni ba dan Allah wannan mai ilimi ne zai ba da wannan misali ai taimako kashi biyu ne akwai taimakon da dan adam zai iya yi wannan ba a haramta ka roƙe shi ba wai har yana da misali alaran ma taimake ni da alƙalaminka ka. ai duk mun san akwai shi zai ai zai iya duk abin da ɗan adam zai iya in ka nemi taimakon sa wannan ba shirka bane amma abin da ɗan adam ba zai iya ba sai Allah ne kaɗai, to yanzu ka ɗauki aikin ubangiji ka ba wani Allah yanzu misali wane ne yake da saukar da ruwa daga sama Allah sai na kalli alarma na ce alarma muke muka saukar mana da ruwan sama ka zama mushriki saboda ba zai iya ba wane ne yake yaye damuwa ubangiji ba kuna aikowa ba a yi wa mai na addu'a yana da matsala a yi wa kaza addu'a Allah ne kaɗai zai wannan amma yanzu ina da dubu goma aljihuna ki ce don Allah malam a taimaka min da dubu biyar kyauta ko aro wannan dan na taimaka miki ba shi ke nuna kin yi shirka ba ba shi ke nuna kin nemi taimakon dan adam ba eh kin nemi taimakon dan adam a abin da zai iya amma ki zo ki ce alagawa ta malam ɗana yau shekaransa uku yana jinya ka taimake ni ka bashi lafiya wannan haramun da wannan na ubangiji ne to dole a kula da wannan za ga wasu wanda jahilci ne tattare da shi ce ai ana neman taimakon police ai ana neman taimakon dan adam ai ana neman taimakon kaza a abin da zai iya wannan ba matsala ga tambayoyi da suka shafi tsarki muna da tambayoyi muhimmai da suka shafi tsarki ruwa da ake tsarki da shi ya kasu kashi biyu ruwa da ake tsarki da shi ya kasu kashi biyu amma mu malikiya suna suna kasa mana shi kace uku ruwan da ake tsarki akwai ruwa mai najasa akwai ruwan da babu komai a cikinsa akwai kuma ruwan da suna cewa ma'ul mutlaq da ma'ul najis da ma'ul tahir ko kuma su ce masa ma'ul tahur da ma'ul tahir da ma'ul najis wannan kashin ruwa guda uku din yana da muhimmanci a gane su kafin mu ci gaba da abin da za mu amsa wasu tambayoyi suka yi alaƙa da shi duk ruwan da najisa ta shiga cikinsa in har najisa ta canja masa kala wannan ruwan ruwa mai najisa ne ba za a aiki da shi ba ba za a aiki da shi ba idan najasa yar kaɗan ta shiga ruwa mai yawa wannan ba ta ɓata ruwa don mata kuna shan wahala a wannan babin sai ki ga ruwanki bokiti guda yaro ya yi fitsari a wandonsa an cire wandon wajen wucewa da wandon sai ya ɗan faɗi ya faɗa cikin ruwan bokitin in kika cire shi maza maza a take bai bata ruwan bokitin ba najasa ce yar kaɗan ba za ma ki ji ta a cikin ruwan bokitin ba haka ko ɗan fitsari na wanke yaro ya ɗan fantsama cikin ki bokiti guda wannan bai bata ruwan ba na'am akwai ruwa kuma mai najasa da an ɗan abin nan ɗin gyare-gyaren da muna karatu da an dakata haka na'am sai kuma ruwa wancan mai najisan wanda najisa ta ɓaca shi ba za ka yi aiki da shi a ibada ba ba za ka yi aiki da shi a abin nan al'ada ba ma ga kashi kana kallonsa kaca-kaca ya fito sama so ina ga shirin ya isa alhamdulillah ya yi da Allah gurin ya yi ina ga gurin isoki ina fata an gane sai ruwa na biyu ruwan da abu mai tsarki ya shiga cikinsa misali ruwa gari ya shiga ko zoɓo ya shiga ko wani abu wanda ba na jisa ba ya shiga wannan ruwan idan ya canja masa launinsa ko kuma za ki ji warinsa ya fito fili ko ɗanɗano kina sa a baki za ki ji ɗanɗanonsa to shi ma wannan ya kasu ya kasu kashi biyu wani ɗanɗanon za ka ɗan ji shi sama-sama ne ko kuma wani za ka ɗan ji shi sama-sama kamar jarkan da aka sai da man fetur aka wanke ta wankin bai gama fita ba aka zo aka zuba ruwa wannan dole dama sai ka ɗan ji ɗan wannan kaɗan wannan ba shi ba matsala ba zai cutar ba amma wanda in kin kai bakin ki kai kya ce ma fetur ɗin kika sa a baki wannan ba za a yi amfani da shi ba amma za a yi aiki da shi wajen dafa abinci za a yi aiki da shi wajen wanke kaya za a aiki da shi wasu abubuwa na al'ada to sai ruwa na ƙarshe shi kuma wanda babu abun da ya same shi ba na jisa ba ta shiga ba wani abu na mai tsarki bai shige shi ba to wannan kuma da shi ake ibada da shi ake alwala da shi ake wanka to sai wata tambaya ita ma wanda ga an rubuta tambaya a kanta ita ce to shin wancan ruwan da gari ya shiga ruwan nan da gari ya shiga cikinsa za a iya wanke tufafi da shi na'am za a wanke tufafi da shi za a wanke kaya da shi za a yi tsarki da shi za a iya tsarki da shi ruwan da gari ya shiga ko zoɓo ko wani kananzir ko duk za a yi tsarki da shi amma ba za a yi domin tsarki ya kasu kashi biyu akwai taharatul hadas, akwai taharatul khabas tsarki na hadasi shine wanda bari maka yadda zaka gane duk tsarkin da zaka yi ba zaka gan shi da idonka ba wannan shine taharatul hadath wanda an tambaye ka me ka wanke wallahi kai ba baka san me ka wanke ba to irin wannan tsarkin ba a yin sa sannan na biyu ta yadda ake gane tsarki na hadasi ba a ganin sa da ido na ɗaya kenan na biyu kwakwalwarka bata isa ta gane me yasa aka ce ka yi ba to duka wannan wa'annan sifa biyun da na faɗa duk tsarkin da kwakwalwanka ba za ta gane zan ba da misali kwakwalwanka ba za ta gane me yasa aka ce kai ba wannan shine tsarkin hadati ba a yin sa sai da ruwa mai tsarki wanda ba abin da ya shiga cikin sa ba kananzir ba fetur amma tsarkin khabasi shi kuma shine abin da kana ganin sa da idonka kuma kwakwalwarka ta san me yasa aka ce ayi tsarkin kun gane bambancin wancan kwakwalwanka bata isa ta gane me yasa aka ce ayi ba sannan kuma ba za ka gan shi ba to wannan sai da ruwa mai tsarki wannan kuma zaka ganshi da idonka sannan kuma kwakwalwarka ma ta san me yasa aka ce ayi ko ba ko shari'a bata ce kai ba dama ya dace ka fada zan bada misalai misalin tsarkin hadasi wanda ba a ganin sa kuma kwakwalwar mu bata san me yasa aka ce mu yi ba misali alwala yanzu idan na zo ne alwala wa yake ganin alwalan baka ganin ta baka gani kawai dai ka wanke hannu ka wanke kafa to me kake wankewa duk wanda ya alwala ku gaya min me yake wankewa wani fa za ka samu yanzu ya fito daga wanka a banɗaki ko jikinsa tsazab sai ya ce ai yayi iska kenan alwalarsa ta yi me ta warware ko sai ya ɗauki ruwa sai ya sake me ya sake wanke gabobi to me ya wanke yanzu ya je ya wanke har da sabulu kuma yanzu yana sake wankewa me yake wankewa kun ga baya gani ko to wannan shine daharatul hadathi na biyu don Allah kwakwalwarmu ta isa ta gane kwakwalwarmu ta isa ta gane me sa ake alwala waye ne hikima zai iya gane hikiman da sa ya ce ayi alwala duk wanda ya gano zan bashi kyauta idan ka ce don tsafta oh a shishe sa daga an an tayar mana da hankali idan ka ce don tsafta ne ko ba haka bane in ka ce dan tsafta ne to me yasa aka ce uku uku za a yi me yasa aka ce uku uku ina hukuncin wanda ya alwala ya goma goma wanke hannu goma shafar kai ya sau talatin dukan ku za ku ce dan bidiya ne ko to kaga ba ka san hikiman da yasa aka ce ayi batun haka ta zama taharatul hadasi amma taharatul khabasi taharatul khabasi shine tsarkin kazanta ko sai kashi ya taba jikinka don Allah abin da zaka wanke kana ganin sa ko baka ganin sa kana ganin sa to wannan ruwan koda ba mai tsarki bane ta bangaren abu mai tsafta ne taɓa shi ko da ruwan gari ne akwai ɗan gari gari a ciki za ka wanke da shi sannan na biyu mu ta san me yasa aka ce a wanke shi ko ba haka ba ko aya bata zo ta ce in ka shi taɓa jikin ka wanke ba daga ya taɓa sai me za ka ji kyama ta wani shine kashewa kashi kashi biyu din. to wannan taharatul khabati ko da ruwan da ɗan gari ya taba ne ko kananzir ya taba za ka yi tsarki a banɗaki fitsari ne an san za a ga fitsarin gashi na shi za a wanke bayan gida ne za a ga bayan gidan gashi na shi za a wanke najasa dai ta taba taburma za a gani to wannan ruwan zai tsarkake ta sannan malamai suna ƙarawa na gaba suna cewa ba a mata niyya lokacin yinta ba a niyya amma wancan ɗaharatul hadati dole sai kayi niyya duk wanda zai alwala sai yayi niyya duk wanda zai wankan janaba sai yayi niyya yanzu kai wankan janaba wa zai ga mana me hikiman yin wankan janaba ba wanda ya sai fada kuma me ake wankewa a wankan janaba ba wanda zai ga maka me ake ya gano wannan kawai ibada ce aka umarce ka kayi ta ibada ne kawai kana yi ne wasu shari'a ta ce ka fara wanke kai a wanke bangaren dama a wanke bangaren hagu sannan sai a kwara ruwa a jiki me yasa shari'a ta gaya maka wannan abu baka sani ba to wannan ibada ce wanda sai da ruwa mai tsarki ɗari bisa ɗari za a yi ta da shi amma in ka zo yin wankan janaban abin da za ka fara wankewa misali jinin haila ne wannan jinin da za ki fara wankewa a gefenki to shi wannan ɗaharatul khabathi ne tsarki ne na dauɗa to shi wannan dauɗar ko da ruwan ba, mutlak ba ne ko da ruwa ne ɗan gari ya taɓa ɗan kaza wanke jinin Allah za ki wanke da shi haka mun samu Aisha Allah ya mata da ta gaya mana Annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai wankan janaba sai ya fara wanke abin da ke jikinsa na kazanta sallallahu alaihi wasallam in ya gama kuma ya saka hannunsa a ƙasa ya goge wanke hannunsa saboda ƙasa ba a taɓa samun wani sinadari na fitar da datti irin ƙasa ba babu shi ba a yi shi ba ba duk wani sabulu da kake gani bai kai kai aiki da ƙasa ba shi sa mun je mun ziyarci treatment plan nan daɗin kowa gurin da ake tace mana ruwa a turo sai suna fara suka ce tace wannan da muke yi fa tace wannan da muke shi kansa an tace komai da komai akwai hatsarinsa shi yasa wani lokaci zaka ga wani guri fayil ɗinmu ya ɗan fashe to fashewan fayil ɗin da dawowar ƙasa cikin ruwan da a samu ruwan ya iso wajen mutane da ƙasa-ƙasa a ciki wannan ƙasar lafiya ce suna kiran kasar dispenser in ba na manta turancin nasu ba shi yasa ruwan cikin kogi da ruwan cikin rijiya yana da alfanunsa yana da fa'idansa yana da abin nan da wato ƙasa tana da fa'ida ina fatan gani to wannan kashe-kashen da yi duk ibadan da kwakwalwarka ta gano me yasa za a yi shikenan wannan taharatul khabati ne in ta gano ba taharatul hadisi ne sai an mata niyya to a ƙarƙashin haka a ƙarƙashin haka ibada ta kasu kashe biyu akwai ibada da ake ce mata maƙulatul ma'ana akwai gairi maƙulatul ma'ana duk ibadan da ƙwaƙwalwarka ta gano me yasa ake yin ta ba a mata niyya wannan na bahu ka'ida duk ibadan da ƙwaƙwalwarka za ta gano me dalilin da yasa aka ce ka yi to ba a mata niyya amma duk ibadan da ƙwaƙwalwarka ba ta gane me yasa aka ce ka yi ba to in kai babu niyya ba ta yi ba misali wankan janaba ai baka sai gano me yasa aka ce kai wankan janaba ba me yasa a ce ka wanke gaban hagu me yasa kawai ba za ka bude shawa kai ta sha sabulu kai ta gogawa na'am in kai haka yayi amma shari'a ta ce ga yadda za ka yi ga mustahabbi ne kai kaza ba za ka gano ba haka alwala me yasa ba za ka yi wanka ba in an ce alwala in kai wanka fa me yasa ba za ka ce wanka yana wanka ya fi alwala ba sai aka ce a Allah ya ce iya wannan gabobin yake so ba za ka gane ba kenan dole sai ka mata niyya taimama taimama don Allah ya isa ya gane mana me yasa aka ce ayi taimama ba wanda ya isa ya gane a ce ka bugi kasa sau biyu ka buga na farko ka shafi fiskanka kuma ya aka ce maka fara shafan fiska sannan ka shafi hannayenka a taimama akwai shafan kafa babu shafan kafa to kun gano da ibada ne da aka gane kwakwalwa kwakwalwa ta gano ai ba ta gane ba kwakwalwa ta gane me yasa aka ce ai ba aikin haji wai sai gane me yasa aka ce aikin haji ba zai gane ba in dai dan ziyarci ba mu zo Najeriya mu ba mu yi kabar ba in dai dan kewaya wanne sai kai a a ma dole ka tafi makka me yasa dole ka tafi makka saboda haka Allah yake so yin azumi yin azumi awa nawa muke ba mu ci abinci ba awa goma sha biyu misali saboda ba mu san hikiman ba Allah ya ce ai da rana da da hikiman sai mu ce kai a canja mana da daddare daga bayan isha kai ta bacci sai ka tashi da asuba ya dama wannan kan muna yi ko sai ka tashi da asuba baka karya ba za ka cewa zuwa karfe goma to Allah ya ce ayi da rana kuma kafin fitowar alfijir wannan duk ba gane ba to dole sai ya mata niyya amma duk ibadan da kwakwalwarka ta san me yasa ake yi to ita ba a mata niyya ko ba niyya ta yi wani zai ce meye misali yanzu misali biyan bashi biyan bashi ibada ne ko ba ibada ba ne mu ta san me yasa ake biyan bashi ba wanda ba zai gane ba dalilai da yawa me yasa za a biya bashi saboda na ce na karɓo kuɗinsa ne kayansa na karɓa na ce masa jibi zan biya in ban biya ba zai ji haushi ni man amin zan ji haushi kun ga wannan kowa ya san hikiman biyan bashi shine zaka faranta wanda ka biya masa bashi kai ma zaka soke kanka nauyi kuma dama haka ya dace ko ba haka bane kaga wannan kwakwalwar mu ta gane me yasa aka yi to biyan bashi ba sai kai niyya ba shi sa wani ya halatta wani ya biya wani bashi yanzu misali baba Zainab tana bin ma miliyan biyu ma baka sani ba kawai sai na tafi gidan baba Zainab sai na ɗauki 2 miliyan sai na ce na biya wa alaramma ya sani bai sani ba amma ni da ita mun sani ko sai na zo na samu alaramma in na ce na biya musu zai ce a'a ban yi niyya ba a je a dawo da su biyan ya yi ko bai yi ba to babu niyya ko ba a yi niyya ba ita ta yi kaga bai yi niyya ba amma biyan ya yi mayar da kayan da ka sata ko kuma abin da ka cuci mutane mayar musu kayansu wannan kwakwalwa ta san me yasa dama haka ya dace sai ka mayar to ba sai ka yi niyya ba kawai in ka je ka ajiye in dai an samu an gani shikenan ka sauke nauyinka ko kuma wani ya dauka ya biya maka to bari mu ba da misali da ibada wanda za ku fi ganinsa cewa ibada ne wannan rigar na ajiye ta kafin na fito sai yaro ya kashi a jikinta ina zuwa na ce la ilaha illallah kika bar yaro har ya kashi a rigar nan to kar a bata min farace farace kar a zo a mummulka kashin a kai ta sai ya bushe in an wanke zai fi idan aka wanke zai fi shikenan madam ko hajiya ko akarmakin lahu sai ta dauka ta je ta shanya tana shanya na kwanta bacci ita ma kawai ta tafi ta je tana ta baccinta ana cikin bacci kawai sai ruwan sama ya zo falo a rurrufe ba ba a san ma ana ruwan sama ba sai da aka yi awa uku ana ruwan sama ya wanke rigar nan takas ya halatta a yi sallah da rigar nan ko bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba ya halatta amma mun yi niyya ba mun yi niyyan wanki ba ruwan sama ne kawai ya wanke ta wankin ya yi ko bai yi ba ya yi saboda me yasa ibada ce wanda mun san abin da yasa aka ce a yi ta ko ba aya ko ba hadisi dama in kashi ya taba jikinka ya dace ka wanke shi to sai kuma aka wanke baka sani ba wannan ko baka niyya ba yayi to bari mu bada misalin ibadan da mu san ba mu santa ba kuma wanda kokolo mu ta gane ba mutum ne akwai janaba a jikinsa yana da janaba ko kuma bari canja mutum ne bai yi alwala ba bai yi alwala ba ko kuma bari ƙara canjawa dai bari ƙara canjawa mutum ne gari ya waye bai ci ba bai sha ba bai ci abinci ba bai sha ba yayi ta ɗawainiya yayi ta ɗawainiya yayi ta ɗawainiya yayi ta ɗawainiya har rana ta faɗi bai ci abinci ba sai da ya zo zai ci abinci sai ce ya kawai shi ya yi azumi kawai shi ya yi azumi azumin ya yi ko bai yi ba bai yi ba saboda ibada ce wanda kwakwalwar mu ta bata gane me yasa aka ce ayi ba kuma yayi ta babu niyya to bata yi ba ko kuma mutum ya zo masallaci ya taso daga irin filin bal yara yan bal din nan yana sauri ya zo kawai kafansa duk kura da ya zauna zai wanke kura saboda shi musulmi ne ya saba alwala sai ya dauka alwala zai yi kawai sai ya wanke hannu ya kuskuren baki ya shaki hanci ya shafar kai ya shafar kai ya wanke kafarsa yana wanke kafarsa sai ya tafi yana zuma a gida sai ji an fara kiran salati a ah ni fada su da naje wanke kafa na din nan ma alwala nayi kawai bari in shiga masallaci sallan ta yi ko bata yi ba ashe kun gane karatu sallar bata yi ba saboda bai yi mai ba saboda ibadar kuma wace iri ce wacce kwakwalwar mu bata isa ta gane me yasa aka ce ayi yi ta bane to gashi ban gama introduction ba gashi ana ta nuna min saura minti biyar Eh, na gama wannan introduction ne da za mu shiga tambayoyi din to bari in tsatsallake mu yi wa'anda muka ga to ga wata tambaya shin yin tsarki dole ne a kowace yin alwala sai an yi tsarki ba dole ba ne idan kika yi sallan azhar alwalanki tana nan har asar babu abin da yake warware alwa ba haikin sake ba zaki ci gaba zaki yi sallar ki da ita sai dai mun faɗa ga wacce ko ga mutumin da yake da yawan abin nan yoyon fitsari ko mai jinin ciwo ko mai yawan yin tusa wannan shi kowace sallah sai ya sake amma mun ce ko da yana cikin sallah fitsari ya zo ya fito masa ko kuma jinin ya ci gaba da zuba tana cikin sallah babu damuwa amma kowace sallah ta sake alwala ina gaban mun tattauna akan wannan matsala din wannan tambaya ce shin ina hukuncin yin tsarki da tishu yin tsarki da tishu ya halatta ko bai halatta ba malamai suka ce ya halatta dukkan abin da zai gusar da kazanta in an yi da shi an gusar da kazanta gaba ɗaya kazantan ta tafi wannan sunansa tsarki za a iya fitowa waje a yi alwala kuma a yi sallah wata mai tambaya take cewa malam na ji an ce wai aswaki wa mata haramun ne wai yin aswaki na maza ne kadai to in kun duba yawanci za ku ga aswaki za ga annabi aswaki annabi aswaki sahabbai aswaki kun taba jin labarin Aisha Allah ya kara mata da tana aswaki kun taba jin cikin matan annabi suna aswaki yawanci ba a kawowa ta gurin su da haka wannan matar ko wani ma ya raya mata ko ne ko wata ta gaya mata ita ma da ta wannan tunanin wai mace ta yi aswaki haramun ne me gaskiyar lamarin wannan ba gaskiya ba ne in ko ba za ki yi aswaki ba sai ki daina brush in ko kika daina brush ki daina ma ki gani kin sani ai ki daina ki gani don haka da maza da mata dukkan za su yi aswaki a lokacin sallah da lokacin alwala in za a tada sallah kina da alwala kafin ki alwala kafin ki tada sallah yake aswaki annabi ya ce aswaki abin tsarkakan baki ne sannan kuma ana samun neman yardar ubangiji a wajen aswaki neman yardar Allah zai yarda da kai in kana yawan aswaki to sai aka ce banda mace kowa da kowa ne sai wata take tambaya har yanzu da ce na ji mutane suna cewa wai bayan ka yanke farce dole ne wannan farcen ka tattare shi ka je ka tona ɗan rami ka binne shi sannan in ka zo binnewan sai ka nemi wasu surori na ƙur'ani ka karanta saboda su ma gawa ne misali ka karanta suratu qul huwallahu ahad da qul a'udhu rabbil falaq nasi sannan haramun ne ka zubar da farcen ka ɗabi farcen ka je waje ka zubar menene hukuncin haka Allah ya saka da alkhairi amsan shine wannan abun ba shi da asali ba gaskiya bane ba idan mutum yanke farcensa ya halatta ka watsar da su ya halatta ka jefar da shi babu wani bukatan sai ka binne shi babu bukatan sai ka karanta wani abu na qur'ani duk wannan surkulle ne ba shi da asali sai dai kawai abin da zan kara a nan a zamanin yanzu da tsafe-tsafe yau miko nan a zamanin yanzu da tsafe-tsafe yawa idan kana gurin da akwai tuhuma kana tuhuma mun tattauna kan secret society mun tattauna kan tsafe-tsafe da ake harkar horoscopy da sauransu wasu bibiyanka suke yanzu ina za su samu farcenka farcenka duk irin wayannan suna yi ana neman farce ana neman gashi ana neman tufafi ‘ya'yan banza kuma suna neman har spam mani sai a nemi ‘yar banza ta je ta samu namijin da ake so a tsafi shi ko shugaba ne ko wade ne a je duk abin da za a yi har ma sai an cuya masa kwakwalwansa bai sani ba ma sai a je a yi fasikanci da shi sai a sanya da za a yi a samu tishu ko tishu ko hankicin a ɗan gogo maniyinsa shi kenan sai a naɗe ana zuwa gurin in an wanke an gama da shi to gun da kike tsoro wannan gurin environment ɗin nan ban yadda da shi ba to ki tabbata in kin yanki farcen sai kin yi masa shimfiɗi ki nami sallaya mai kyau ki shimfiɗa ki yanke a ciki kina gama ki tattare ki kulle ki je ki ɓoye a gida sai kowa ya tafi ki je ki zubar da shi wannan ba laifi a irin wannan hali din a irin wannan situation din amma ki san ki san ba wai shari'a ne ce ki ba kin yi ne saboda gudun wani abu daban to wallahi ga tambayoyi masu muhimmanci bari mu amsa ta ƙarshe saura mana sakon talatin wannan cewa take yi ina hukuncin barin farce ya yi dogo din nan ko kuma ai attachment da farce irin wanda ake dorawa din nan na farko haramun ne namiji ya bar farcen sa yi dogo dan ado haramun ne mace ta bar farcen ta yi tsawo dan ado wannan ba musulunci bane kazanta ne sannan dora farce ka dora farce shi ma haramun ne wacce ta yi alwala da farcen da aka yi attachment ma alwalanta ba ta yi ba sannan sifantuwa ne da kafirai kin zama kin ɗauki sifa na kafirai kuma shari'a ta haramta mana mu sifantu da sifa na kafirai lokaci yayi ina ga zamu dakata a nan gurin ah, subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh